الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهاجم الأحزاب الذي أنزل القرآن على أمره ليكون للعالمين نذيرا الغائل وقوله العبد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الصلاة والسلام على رسول الله العليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتلى بحجه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العشاء بوتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara 2025 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan unguwa ta barakallahu a cikin wannan gari na a gusau muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa Qur'ani zama sababin tsira gare mu duniya da lahira da aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon ni na bari kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon bari da da aka faɗa a cikin wannan littafin na rahama Allah ta'ala ya haɗa mu da shi na azaba kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga gare shi a muna cikin tafsirin suratul ma'ida wannan ayar kamar yadda aka sani addinin musulunci sai daga cikin hanyar tsayuwarsa shi ne akwai kyakkyawan hanyar da kyakkyawan abu da kuma a umarni da kyakkyawan abu da kuma hannu da mummunan ainihin wato abu muna kan aya ta saba'in da tara ayan lu'inan lalina kafaru min bani isra'ila ala da dawo wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah ya ce kanu la ya sana'auna an munkarin fa'aluhu da bi ita ma ya fa'alu hmm. abin da ya kamata mu cike da shi kafin mu dora na ƙarshe ba da abin da muka kawo wanda ayar ita kanta tana nuna haɗarin haka sanda al'umma za ta kai ba wanda zai ce a yi ko a bari alama ne daga cikin alamomin cewa Allah ya tsini ma al'ummar albarka to kar a biye ma wawaye cikin al'umman nan wanda suke da tunanin cewa daban da za a gani kowa kawai ya ce ya shiru shi kuma wanda zai umarni da kyakkyawa ya hani da mummuna ya sani hanya ce da ba ta da daɗi za abin da ya ci karo da shi kada ya mamaki zai iya cin karo da shi to da ka kai an maka zagi ma da sauƙi ko ƙagi da shari wasu yakan kai zuwa ga kisa ba abu na ƙarshe shine khuturatu tarkil amr bil ma'ruf wannan nahy anil Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin wani gari wanda Allah ya ce manna Allah wasallam an al-qaryati allati kana kayan al-bahr a tambaye su dangane da wani gari da yake kusa da teku malamai sun ce wannan shi ma ya faru a zamanin annabi dawud mutane ne masunta sana'ar kamun kifi suke yi Allah ya ce in ya aduna fi samti lokacin da suka tsallake gona da ɗari ranar asabar asali ranar juma'a aka zaɓin musu a matsayin ranar hutu da ibada suka ce ba sa son juma'a ɗin asabar su ke so Allah sai ya ce istatihin hitanu lokacin da kifi zai dinga zuwa musu yau masabtihin shura'an wa yau ma la yasbitu la ta'dibu ranar asabar daga titi ga shi ya zo a jejjere da mugun yawa kamar zai tako kan tudu kamar ranar da ba ranar asabar ba Allah ya kifin sai ke zuwa kamar yadda yanzu kana azumi in ka taba ruwa mai sanyi kana jin cewa kai wannan ya kamata a sha an a jarrabe ka iri an san kana bukata sai a ce ka hakura to ranar asabar din tun da rana ce da Allah ya yi dan ya jarrabe su da ita sai kifin ya zo a jajjere amma wa yau mana yi kuna na a cikin ranar da ba ran asabar ba kifin sai ya zuwa Allah sai ce ka zalika na baluhu mun musu wannan jarrabawar ne in ji Allah bi ma kanu ya saboda mutane ne fasu haka malamai suka ce abu biyar su ne abinda za ka auna alamar arzikinka da su za ku haɗu da Allah da lafiya abu na farko kana cikin waɗanda idan an ba su za su yi godiya na biyu kana cikin waɗanda in an hana su za su haƙura na uku kana cikin waɗanda in an ce su yi za su yi na hudu kana cikin waɗanda in an ce su bari za su bari sannan na biyar kana cikin waɗanda da sun fada cikin kuskure suke saurin dawowa su gyara alaƙa su tsakaninsu da Allah duk duniya kuma ba ta wuce haka matsalar wasu Allah ya ba su ni'imomi ya ce su yi godiya zai ƙara masu ta hanyar aiki da ke sai suka yi wasu an hana su maimakon a ba su sai aka hana su a babin a jarrabe su a gani za su yi haƙuri sai suka ƙasa wasu an ce su yi shinƙi wasu an ce su bari sun bari sannan wasu suna yi ma'alla laifi ba su ma yadda laifi suke yi ba sai yaushe za su dawo su gyara alaƙa su da Allah kaga babu rana shi yasa Allah yake na baluhu mun musu wannan jarrabawan ne ma kanu yafquna saboda mutane ne fasace Allah sai yake wa tsala ummatun minhum lokacin da wata jama'a ta minke daga cikin su domin abin da suka yi shi ake ce masa hila an ce maka fita ta ƙofa da ka fita sai ka dawo sai ta wundu in an yi magana sai ka ce ai da aka ce ka fita ai ka fita ai yanzu da ka dawo ai ba ta kofar ka dawo wannan ta dawo ne ke ka ha ta windo ka dawo to ranar asabar ɗin da kifi zai zo a tajjiri sai ta saka wasu abubuwa da haka wasu lamummukan da in kifin ya shiga a asabar din ba zai iya komawa ranar lahadi sai su zo sai su kama kifi idan an yi magana sai su ce to ai Allah ya ce ka a kama ni ranar asabar su kuma ai ba su kama ranar asabar ɗin ba wasu daga cikin mutanen gari da suka gane fa cewa ma an ci ne fa a fita ta kofa da aka fita sai su suka dawo ta wando da shi suka tashi suna wa'azi suna cewa jama'a abin nan da ake fa ba daidai ba sai aka samu wasu a gefe suna cewa lima ido na tsoman lillahi muhliku ya za ku dinga wa mutanen da ai sun san abin ba ke kuke musu wa'azi ina zo ku kurabu da su mana kuma azibuhum ba ai in ma azaba za a yi ai su Allah ne ba azaba su da suka yi ba kuma dari gaban Allah ila rabbikum zuwa ga ubangiji in an je gaban Allah in Allah ya tambaye mu mun faɗa eh mun faɗa wala allahum yattaquna ko kuma su dawo su ji tsoron Allah su ga kuma duk wanda ka ji ya ji wa'azi to ɗayan biyu zai faru sai a tsayar maka da to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake falamma na su ma zukiru bihi lokacin da suka bar abin da aka yi musu wa'azi Allah sai yi danno bala'i Allah sai ya ce an jailar ladina na auna an su wayancan mutanen da suka tashi suke wa'azi suke cewa a bari ba ke Allah sai ce maka tsiratar da waɗanda suka hana mugun aiki wa kadna ladina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yasbu wanda suke mugun aikin sai muka kama su da azaba Allah ya ce a tau ammanuhu anhu sannan suka yi girman kai suka yi tsaurin kai da tsaurin kai akan abin da ake hana su ake cewa su bari Allah ce kulna lahum da qiradatan hafi shi yasa kaga gari ya kasu uku akwai yan ba akwai masu aikin banna akwai masu wa'azi shi yasa malaman tafsiri da yawa suka tafi cewa Allah da ya danno bala'i da ya ce an zaina lalabina na hauna an su wanda suke hana ɓallar su kaɗai muka tseratar wallahi har ƴan ba ruwa na sai da bala'i ya shafe su shi yasa waccan ayar da muka karanta Allah ya ce falawla kana min al-qurun min qablikum quluban iyati yanhauna an al-fasad fil ard illa qalilan mimman anjina Ba da ka da duk banna ta taso in har za ka tsaya a ba ruwanka to yi zamanto abin kana kin shi a zuciya ba ka da kowane irin mataki sai wannan shi ne kawai shi yasa ga a suratul baqara Allah ya ce mana wala qad alimtumul ladina atadaw minkum fis-sabr ai kun san wanda suka wuce gona da iri a cikin ku akan matsalar mu kifi ranar asabar Allah ya ce fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in muka ce musu su zama bare kasantattu wannan kuma shi malaman balaga suke kira fi'ili kauni ba fi'ili bane na aqimus salati in ka gana ma kaji wataƙila ma in limamin lada ne ya fara kiran sallah kai zage-zage ka ce ha ah, kai wannan mutumin ya biya ana mutane rawan gaba a'a cewa su zama guri ba yadda za su yi haka kai kana tsaye ga mutum laƙaƙa laƙaƙa ya zama guri shi Allah sai ya ce faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfa sai muka sanya ta azaba ce ta ban tashi da al'ummar da ta gabata da waɗanda za su zo baya sannan wa mau'izatan Allah ya ce wannan wa'azi ne lil muttaqina ga waɗanda suke jin tsoron Allah to shi yasa a cikin wannan ayar malamai suke cewa daga cikin fa'ida sai daga cikin matsalar da aka samu shine kame wadda bani isra'ila suka yi dangane da hana munkari saboda Allah yake kanu la hauna an munkarin fa'alu sannan yana daga ciki abinda za ka fa'idanci da shi da wannan aya barin umarni da kyakkyawan abu da hani da banna cikin al'umma sababi ne da ke sa Allah ya ma al'umma a gaba ɗayan ta albarka mm. kalaka waɗanda suke wawaye ba su san abin da suke yi ba suke cewa dan mai kuma ya taso za a yi wa'azi a ce ba kyau yanzu yan nuna ba ta nuna ba kwanaki da mutane suka taso aka raja a aka koma mayani domin ina labarin mani eh? mutane yan san banza kawai ha kawai ka gaba turi ya gina kamfanin nuka ya waye ya yi waye na neman kuɗi shi bai zai shiga ɗaki ya kulle ba ya samu waye ta daddannawa wai ga lada ga la'ada waya ke zafi waye akwai ba waɗanda fa saboda son banza haka kawai suka daina zuwa kasuwa suka dawo suka kewayo suka kulle ɗaki wai za ta fashe eh? haka zuwa na farawa mutane wa'azi akwai malaman da suka halatta wa mutane wannan abu ko yanzu su ci gaba da halattawa ko ka ce ma halal ne yanzu ba wanda zai saurare ka yi dan sun gane billahi allazi ba za ta fashe ba ila yawmil qiyamati sai dai kai ka fashe alaga ta mala in zaka tashi ka je ka aiki ka tashi ka je kai duk duniya da ana neman kuɗi ta irin wannan da sabuwa da dangwata da waye da waye da sun riga ka a wannan hanyar lauka na khairin la sabaquna ilayhi eh amma ba su ba har kawai mutum ya shige ɗaki ya samu yoyi ta daddannawa in ka zo kana wa mutane wa'azi cewa jama'a ba a neman kuɗi ta irin wannan hanya sai wani ya ga mun tuna lokacin akwai waɗanda duk wanda ya ce wannan abun ba kyau suna iya fitowa su danna mai zagi ba ka aka yi ba amma daga ƙarshe ai gaskiya ta halin da sai da ta sai mutum ya ɓata lokaci ya ɓata data ana jiran za ta fashe ta fashe sai ga ko kudin ba ma ya samu wani abu kuɗin datarsa ba amma ajiye bata lokaci bai ma dawo ba haka ana zaune a jihar kaduna aka samu wani mutum malam ya zo in ka ɗauki dubu ɗari ta kai mai bayan kwana bakwai ta koma zai baka dubu ɗari in ka ba shi naira miliyan ɗaya wai wani guri ne ake kasuwanci wai wani kasuwanci ne ake bayan kwana bakwai ka koma zai baka miliyan biyu in ka ba da dubu ɗari biyar bayan kwana bakwai ka koma zai baka miliyan ɗaya ma'ana duk kuɗin da ka bayar a kwana bakwai ka dawo an samu ribar da za a ninka maka su wallahi ma nan ma an yi ko ba ku san cewa kuɗin wasu suke karɓa ba su ba wasu wannan kuma zai buɗe ƙofar da yawa za su ji labari za su kawo kuɗin wallahi mutumin nan sai bai dawo inda yake ana hada hada kuɗin da ku banki ba a shiga a fita a shiga a fita wajen tsaro suna sane saboda sun san duk wanda ya je wajen ɓarawo shi kenan da muka zo muna wa mutane wa'azi muna cewa jama'a wannan fa a hankali ala wanda suka ce ai bakin ciki ne hasada ce saboda mu ba mu da kuɗin da za mu kai mu ba dama duk abin da ya fito sai mun ci haram shi na, rana ɗaya saboda fa mutumin nan ya samu kuɗin banza ka dai san in ka ga ana kwangilar titi daga guri kaza zuwa guri kaza za a titi sai gwamnati ko wanda ya isa da ko unguwar har titi sai bai biyo saboda ya samu kuɗin iska rana ɗaya muna zaune sai matakwai muka da ce ita ma ta fashe wallahi mutane kawai sun je neman kuɗinsu babu ce kuka mana wallahi mana kayan ofisun aka dasa musu wawa aka wawa shi da kwamfuta da waye da waye da waye ga mutum ya ɗauko kwamfuta yana rusa kuka an yi suna kuɗin shi ya kalle kwamfuta ya san mace ɗaya bisa goma kuɗin shi wada eh? in ka je ka kai wa jami'an tsaro report cewa ga abin da ya faru sai su haɗa da kai su kulle su ci aka yi maɓara wuri <laughs> sai na to zafi biyu da biyu to irin wannan ba yadda za a idan mutane za su yi zaji in ya taso a ce ba za a faɗa musu koma gefe za ka ga yadda za a yi za ka ga yadda Allah zai yi da su haya hmm. ta gaba Allah madaukakin sarki ya yace tara kasirin minu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لعند الله يشي كانوا لا يتناحون عن منكر باس هانا جونان سموه أيتي Allah ya rantsuwa yake da bi ma kanu ya fa'alu tar da irin wannan aikin da suke yayi muni inji Allah sai ya ce to tara za ka ga ko za ka san kafiran minhum da yawa daga cikinsu kuma ya tawallawna alladhina kafaru suna jibintar waɗanda suke kafare ne ta hanyar nuna musu ƙauna Allah ya ce labi ita ma qaddamat lahum anfusuhum cir da abin da suka gabatar wa da kansu shine an saki Allahu alaihi a ce su jawo abin da Allah zai yi fushi da su sannan wa fil azabi hum khalidun sannan kuma a cikin azaba su zaman to sun dawwama a ciki haka da mu ga tara fi'lun mudari'un ne marfu'un wa alamatu rabbihi ad-dammatu al-muqaddara wa tu ala al-alif li anna al-alif yata'azzaru tahrifuha وفائله ضمير مستتر فيه هجوما تقليله انت يا رسول الله وانت ايها الصالح هي من saurari. كثيرا شين مفعول به منصوب وعلامة نزله الفتحة الظاهرة على آخره هو منقول حتى منهم الجار والمجرور سيد منتو في محل نسب النعت لأمن توقيت ترى جمعنا وتو رؤيا البصرية جنين إدو sannan akwai tara da ma'anar ru'iya alƙalbiya a lokacin to sai zamanto tana buƙatar maƙulin bihi guda biyu da haka wannan sai zamanto fara maganan nan kalamun ne musta'anakun masubun lil muqatabatin nabi zance ne da aka fara shi aka koro shi ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama bi sha'ani bani isra'ila alladhina yuwaluna al-kuffara min ahli makkah saboda kafaran da suke jikin ahalin kitabin da suka zo suka haɗa kai da kafuran makka haka wannan jumla ta tara kasiran minhum la mahalla laha ku bayani wannan abin da Allah madaukakin sarki ya fara da shi cewa tara kasiran minhum akwai fatara a qur'ani da fa'u akwai watara da wawan wanda mun baro shi a cikin wannan suran a cikin suratul ma'ida sannan akwai tara wannan wanda ba shi da wawan ba shi da fa'u idan ka haɗa su gabaki ɗaya a ƙur'ani su guda talatin da shida sannan tara wanda aka shafe harafin illa ɗin a ƙarshe irin su alam tara guda talatin da ɗaya ne cikin ƙur'ani inda yake farawa alamtar ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut ƙarshen shine alamtara tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil amma wannan tara akwai wannan shine na ɗaya tara kasiran minhum sannan akwai na biyu wa idza sami'u ma zira ila rasul tara a cikin wannan suran da kuma walau tara idhu ifu ala nari da walau tara idhu ifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqqi da kuma walau tara idhu zalimuna fi ghamaratil maut da walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum da kuma la tara fiha iwajan wala amsa cikin suratu taha da walau tara idh almujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim suratu sajada da kuma walau tara idh tafi'u fala qutu ukhudhu min makani qaribin da qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbawka fanzur madha tara كما أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء انتزت وربت لكم ترى الظالمين مشفئين مما كسبوا وهو واقع بهم ليوم ترى المؤمنين والمؤمنات لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وفرجئ البصر حال ترى da kuma fahantara da hummin bakiya in ka hada zai ba su guri guda goma sha tara a cikin ainihin wato alkur'ani da haka sai Allah yake to tara kasiran minhu za ka ga da yawa daga cikin mutanen nan mabarnatan nan Allah ce ya tawallawna alladhina safaru. suna jibintar waɗanda suke kafirai da haka ya tawallawna fi'ilun? مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائل الذين الاسم الموصول مبني على الفتح في محل نسب مفعول به جملة تكفر فعل وفائل إذا في سلة الموصول لا محل لها من الإعراب sannan jumla gabaki ɗayanta ya tawallawna alladhina kafaru ita ce fi mahallin nasbin hal Da mun ce aljimar ba'adan na kira ta sifatu wa ba'adan ma'arifi a Hawari. to da haka sai zamanto ko ya zamanto wato makulin bihi sani ne in kana fi'lu qalbiyyan wannan shine yayin da Allah ya ce za ka ga da yawa daga cikin su suna jibintar waɗanda suke kafirai ne Allah madaukakin sarki sai ya ce wato suna jibinta su bil mahabbati wal muwalati wal nusrati ta hanyar san su da jibinta su da kuma taimakon su a inda bai kamata su taimaka musu ba Allah sai rantsuwa sai ce labisa ma qaddamat lahum anfusuhum wallahi saboda su suna da alaka da littafin sama wayannan ba su da alaka da littafin sama wannan yasa ko a wajen magana ga a farko Allah ya ce annabi ya ce qul ya ahlal kitabi hmm. wannan yasa aka yadda a ci abincin su wannan yasa aka yadda ana iya auren matar da ta fito daga cikin su saboda alaka su da littafin da Allah ya saukar daga sama to kiyaya ne tunda an saukar wa annabi littafi wayancan ba su da littafi ya kamata a ce sun ku kusa da annabi sama da wayancan amma yanzu da magana ce ta kin gaskiya wani su je su ja wayancan a zo a yi a haɗa kai da su wajen yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kaga Allah ya kawo labi isa aka kawo allamu la mubtida'i wat tawkili Bi isa fi'lun madin jamidul li isha'i zammi bammin al-fathi وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو ما تتضمنت بمعنى نكرة ما بمعنى شيء مبني على السكون في محل نص على التمييز نفاء البئس ذاك لبئس ما قدمت لهم قدم فعل ماضي مبني على السكون وعلى الفتح والتاء وعلامة التأنيث لهم الجار والمجرور أنفس shine fa'il na qaddama wa huwa mudafun um mudafun ilayhi la ta ma qaddamat lahum anfusuhum an safita Allah alayhi Allah mun san cewa asali an tana shiga fi'ilin mudari ne sai na manto wal mazdar min an wal a mahallin da ya dace a ce amma a wasu lokutan akwai an takan shiga fi'ilin mani, sai ta ta'awilin mazdar fi'ilin da ya biyo bayan an din da haka a nan gurin an hafu masdarin ne shafita allahu alaihim fi'ilin wa fa'ilin wa jarun wa majururun da haka wannan zai zama tuwal masdarin ma'awar an shafita allahu fi mahalli rafin sabar in ma'azuhu taqdiruhu huwa wa ala zalika haske, mudafin ai wato an sakita Allahu alaihim wa fil azabihim khalidin da aka sai ce Allah ya yi fushi da su malaman balaga suka ce nan wajen labisa ma kanu yaf'aluna da labisa ma qaddamat lahum anfusuhum saboda munin abin da suke yi na aiki ne Allah ya kawo shi da bisa yace kir haka nan wani sai zama labisa an qaddamu lima'adi kar da abin da suka gabatar saboda makamansu cewa an saki tsallahu alaihi sai zaman ta huwal maqsusu bizzaru hmm. shi ne abin da aka keɓance da zarge cir da abin da suka gabatar wa kansu ake su janyo abin da Allah zai fushi da su cir da wannan abu akan share mudafin da kuma tsayar da mudafin ilaihi maqamahu saboda tambihan ala kamalit ta'alluki dan a faɗakar da kai akan cikar ratayuwa والاستباط بينهما كأنه شيء واحد maimakon a kawo da mudafin ilai sai aka shafe ɗaya sai aka bar ɗaya dan a nuna maka cewa kamar duk abu ɗaya ne wa mubalagatan fi zammi da kuma ya kai makura wajen zargin da haka ma'anan shine da bi'sa zaduhum fil akhirati kir da wannan guzurin nasu a lahira shine mai mujibu suqtillahi ta'ala alaihi abinda zai ja musu fushin Allah cir da guzurin da ɗan adam zai yi a duniya ya tafi lahira amma kuma guzurin fushin Allah zai ja. in za ka yi tafiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa kana buƙatar guzuri da haka Allah sai ce mana wata zawwadu amma fa inna khairaz zadi taqwa in za ka yi guzuri daga can zuwa can a halin tafiya kana buƙatar sa wanda zai yi tafiya daga duniya zuwa lahira Allah yana buƙatar guzuri duk wanda ya kuskura ya yi tafiya daga duniya zuwa lahira babu guziri wala ya jiƙa wa kansa aiki a kan ya ɗauka ya jiƙa ma wani a sai ya jiƙa wa aiki yasa Allah ya gama magana ya ce man amila salihan fa linafsi duk wanda ya aikin kwarai a faɗa mai kan shewa ba kana ne bai to wa kake wa kanka kai ka gani waye zai cutu ba an an kira sallah kana zuwa kai ma wa kai ma kanka kanka yi ba kana zuwa wajen wa'azi ma wa ka zuwa kanka kanka ki zuwa ka gani wa ka cuta ba wanda ka cuta to da ka ga fahimci cewa aikin kwarai in kana yi kanka kaiwa ba abin da zai dame ka ka shi kai duk lokacin da ka samu dama wajen aikin alkhairi shi yasa Allah yake man amila salihan falinafsihi Allah ya faɗa mana cewa afa manista ba a riduwanan lahi inda mutumin da yake neman yabi ta duk inda zai samu ya yadda Allah Allah ya ce kaman ba a yi sakatun minan lahi dan Allah zai zama daidai ga mutumin da ya je janyo wa kansa abin da zai koma da fushin Allah fushin Allah in ka je ka janyo shi daga ƙarshe abin da zai biyo baya wa ma'uwahu jahannam wa bi'sal masir makoman mutum ita ce jahannama Allah ya ce wannan yayi muni sannan Allah ya ce zalika bi annahum ittaba'u ma asata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa anan yace labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an safita Allah alayhi kir da mun da su gabatar wa da kansu a ce abinda zai ja musu fushin Allah da shi sa Allah kaga ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqati فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إلى هم ya يقول da zaman ka lafiya da su ka ba su kaya in ka ba su a zauna lafiya in ka hana su a yi ne saka su in ka hana su ilahun ya suka sai ga ana ta bala'i ana ta fushi ana ta tadda kura shi ne yasa daga cikin yadda wani malami ke faɗa cewa matsalar ƙasar nan talaka musamman a arewa yana daga cikin matsalarta an fahimta yi mutum ne zai cuce ku ya cuce ku ya cuce ku shi an tafi can sai kuma ya sake biyo wata zuba, sai zai an ce an zo ne za sai sa wata riga sai ce an zo za a cece ku sai kuma ku yadda cewa ceton ku za a yi yanzu mu a tamfa. lokacin corona a tarihin najeriya kai da duk duniya ma gaba ke daya babu inda aka matsa wa ɗan adam lokacin corona kamar jihar mu sai da muka yi sati sama da goma sha wani abu ba a sallar jima'a a jihar kaduna na rantsi da allah unguwanmu kaɗai masallaci na ne kaɗai ake karfin da ake kiran sallar lokacin da aka sa dokan nan har gida wani jami'in tsaro ya zo ya same ni sallama da ni na fito Yace ce min malam da ke yake da Allah ai haƙu da Allah a kiyaye ya ce na zo ne in sanar da kai hajjira saboda yanayin dokar da aka sa su ake sai an ci mutuncin mutane yanzu yau wanda fa kulla mutane sama da sati goma sha wani abu ya hana su fitowa sallar juma'a da sunan corona to yanzu wai yana cikin waɗanda za su ceto arewa yana da tashi buƙatar ba ta biya ba yanzu wai yanzu shi ne zai yaƙi azzalumai wai wani farin jini yake da shi na musamman yanzu a arewa eh? wannan na ba ka ɗaya kenan daga ciki yanzu ya zo mutane sun manta ya taɓa faɗa yake cewa me ya kai talaka abuja ai abuja ba gurin zaman talaka ba ne haka haka yi ana zaune kaduna state university ya zo ya ƙara kuɗin makaranta na rantse da girman allah na san ɗaliban a lokacin da ya ƙara kuɗin makaranta wasu suna da bulkiri wasu suna da gulfu shekara da za su ƙarasa billahi la ilaha illahu saboda babu kuɗin da za su ƙarasa don kuɗin makarantar ninnin tashi aka yi ni nan na yi iya ƙoƙari na a wanda na ba hanyoyin don in taimake shi a samu kuɗin da za su ƙarasa makaranta wallahi da ba a samu ba karatun lalacewa yi yanzu yau wanda ya zo ya samu 'ya'yan talakawa a makaranta ya ninninka kuɗin makarantar shi gwamnan da ya zo yanzu shi da ya zo ya rage tsakaninku da Allah da wanda ya rage da wanda ya karawa ke son talakar alheri yanzu wanda ya zo ya samu ɗan talaka ya ninninka kuɗin makaranta makaranta tafi ƙarfinsa yana ji yana kallo ya bari saboda ku ɗin ku ne matsala ka dai ta zo ka gani sai ya ce to yanzu waye ku sai ya ce ai wane ne sai kaga ana abin nan wai yanzu wai ya zo kuma wai zai ceci zai ceci mai arewa Allah ya kiyaye eh Allah ya kiyaye yadda kaga mun faɗa muku in matsala ta taso shi ma wannan din zamu faɗa muku in ba ku ji ba to saufa tara izan jalal gubaru a farsun ta hataka am himaru hawa duk wanda ya zo yanzu yace zai ce ta arewa ku kalla ku gani me yayi na jin ku da tausan ku a baya eh ai ba daidai bane tsakanin wanda ya buɗe rayuwar mutane ya bar su suka saki wajen kowa ya nemi harkar da zai da wanda ya zo ya ba da muhimmancin shuka fulawa a bakin titi ya fi muhimmanci sama da ɗan adam ya rayu ba ruwansa in ya zo ko kuna cin abinci ko a'a zai rusa gurin a ce shuka fulawa ma ya fi muhimmanci ya fi amfani sama da ɗan adam ya rayu a gurin shi kuma tantancewa na ma'aikata ka je ka tambaya a jihar billahi lazi tantancewa da aka yi musu ko a lahira aka tantance za ka tantance dan ni dai na san an yi verification ban san iya kai shi ba ayi ayi a sake duk tsayin jihar sun san wannan to yanzu wai waɗannan mutanen su ne suka zo za su ke ku arewa wallahi kiyaye kuma sai ka samu mutanen mani suna za su zo za su goyi bayan su da sunan za a cetowa za a ceto arewa Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya kawo kalman wato labisa ma kanu yaf'alun ko labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakata Allah alaihim wa fil azabi khaliduna a cikin azaba za su dawwama aka kawo wawa harfa atfi fil azabi wato aljaru harku jarrin al’azabi isu mazururin bifi hum ce zamanto zamirin neman fasilun lilza'i magnina ana sukuni fi ma'alla na fa'in mubtada khaliduna sai da makabar mubtada ne marfu'un wa alama ta rasu yi alwa niyabatan ana mai li annahu jam'u mudakkar salim da haka wannan jumla kuma khaliduna la mahalla ha? معطوفة على جملة الصلة الموصول الحرفي فهي في حي فهي وفي حيد المخصوص بالذم أي هو موجب سقط الله وخلودهم في العذاب wannan shine abin da ya wajabtar musu da fushin Allah da kuma dawwama a cikin azabar jahannama wa'annan a cikin alqur'ani hum khaliduna da irin wannan guda biyu ne kaɗai. wannan da ke gabanmu mu wafil azabihum khaliduna da kuma ma kare na an ya amuru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a wa fil azabi wa fil nar anan hum khalidun hada nan wa fil azabihum khalidun to in ka haɗa ayoyi da wa fil azabihum khalidun wa da wa fil nar hum khalidun zaka fahimci nan da Allah ya yake mafil azabi za su a cikin azaba za su dawwama sannan kuma a cikin wuta za su dawwama sai ka fahimci azabar ina ne wuta wutar ita cewa ita ce azaba to wuta ko ko ta duniya ce ko yanzu wannan yanzu a nan gurin ban san wanda za a iya zaro waccan jar wutar batan gurin ga soke a ciro negative din da ko zafi din bakar da da a ce da Allah muna bukatar kaɗai ruɗe mana ita daga nan zuwa magariba kafin a sha ruwa da Allah waye riƙe ana eh? to ballantana wutar da annabi ya ce wannan ta duniya da ake amfani da ita in an tattara ta kaf kaso cikin kaso 70 ta lahira ya malam Allah ya da sabashin kala rayu Allah ba zai wulakanta ba eh Allah ka sa muna cikin waɗanda ko motsin ta ma kada mu ji gobe alkiyama Allah ka sa mu shiga cikin innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubaduna la yasma'una hasisa Allah ko motsin jahannama Allah ka sa ka da mu malam ka gama azumin nan sallan nan da wai a dai lahira mutum ya shiga wuta akwai matsala ma Allah akwai matsala Allah ya saka da mu koma tun tamamu ne da haka a cikin wannan nau'in alamatul usaimin yake cewa fi ha nau'in min at-tawkil wa dalika bi wujud ad-damir saboda a ciki akwai nau'i na tawkili saboda damiri da aka samu sai ce walau qila labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakata Allah alaihim wa fil adab khalid inda Allah ya ce wa fil azabi khalid ko maganan ma yayi hmm. amma sai aka ce wa fil azabi sai aka kawo hum Haliduna sai aka kawo da mirul fasli sai yake cewa listiqamil kalami lakin littaukidi ja'at hum sai ce wal khalidu shine huwa al makis muqtan awila ita kuma kalban al tana ɗaukar dawama na dindindin sannan kuma tana ɗaukar lokaci mai tsawo wannan dalilin yasa kaga larabawa suke sa ma 'ya'yansa khalid tun abincin lokacin ba da ma'anan wanda zai dawwama a duniya ba yana fata an fahimta to daga cikin fa'idojin wannan ayar da aka karanta akwai ababai masu yawa ayat tana nuna mana cewa wato jibintan waɗanda suke kafare nau'i nau'i ne Na sa akwai jibintan da yake ya dace da shari'a akwai wanda yake ya saba ma addinin musulunci bai dace ba aya ta gaba Allah sai ce walau kanu ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون الله يسوى ولو كانوا يؤمنون بالله a sun yi imani da Allah wannabi sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko annabi Musa wa ma unzila ilaihi da abin da aka saukar zuwa gare shi mattakazuhum awliya da ba su rike su a matsayin masoya ba amma walakin na kafiran minhum fasiqun matsalar da aka samu da yawa daga cikin su inji Allah fasikai ne da haka za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya ce walau kanu walau kanu da Allah ya kawo walau kanu cikin ƙur'ani ba su da yawa wurare ne guda ainihin wato a shida ko bakwai wannan shine na daya na biyu na dayan nan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya da kuma ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba kaga walau kanu sannan da kuma wa minhum man yastami'una ilayka afa anta tasmi'u summa walau kanu sannan da kuma wa minhum man yanzuru ilayka afa anta tahdil umya walau kanu da Allah madaukakin sarki yace walau kanu fikum ma qatalu illa qalila da kuma la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ko da sun kasance iyayensu ne da haka alwawu harfu isti'nafin ko harfu atfin ne law sai zamanto wato harfu shartin ne gairu jazim harafi ne na kayan sharaɗi, amma ba jazama yake kawowa wanda izana ciki da makamantansu walau kanu kanu fi'lun madin ne na kisu alwawun din shine ismu kana yu'minuna billahi da ake sun yi imani da Allah يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة بالله الجار والمجرور يؤمنون بالله في محل نسب كبر كان والنبي وما أنزل إليه عطف نيد معطوف عليه عين da ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wallahi da ba su rike su a matsayin ainihin wato masoya ba to kuma dama akwai mutanen da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba sa yin imani da Allah da ranar lahira kamar mutanen annabi Yusuf da za su shiga kurkuku Allah suka mai tambaya yake musu qala la ya'tikum ma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukum bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma sai ce zalikuma mimma allamani rabbi sai ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi kaga kwata-kwata ba su ma yi imani da Allah ba sannan Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir sannan Allah madaukakin sarki haka ya faɗa cewa inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhur alladhina yabqaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukli ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآترنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بس إيمان إذا الله با بس إيمان إذا الله را شيسا كذا وجل لمن إذن الله يتي لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وأنك نيمان إذن يسزون الله يتي وأن بس إيماني da Allah da ranar lahira ba sannan Allah ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yanhabu hatta yasta'dinu Allah ya ce innal ladina yasta'dinuna ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulihi sunaka nan Allah madaukakin sarki haka ya hada su yace laysu sawa min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin ana al wa hum yasjudun sai su yu'minuna billahi wal yawmil akhir da ka za mu ga sai hada imani da Allah sannan da kuma annabi da abin da haka saukar da haka wannan ayan ta hada rukunnan imani guda hudu yu'minuna walau kanu yu'minuna billahi da ce sun yi imani da Allah saboda imani da Allah yana da alaƙa da imani da ƙaddara wannabi imani da annabawa ɗaya ne daga cikin shika ko kurukunnan imani sannan wa ma'un zila ilaihi abinda aka saukar zuwa gare shi ya kunshi imani da littattafai haka wannan ayan ta haɗa rukunnan imani guda ainihin wato shida guda hudu a ciki da haka al'imamun nasafi ike cewa walau kanu yu'minuna billahi imanan khalisan bila nifaqin da sun imani da Allah tattaccen imani wanda babu munafunci da kuma annabi yana nufin annabi Muhammad da abin da aka saukan masa shine alqur'ani al-imam fakhruddin razi ki fada yake cewa wal ma'ana ma'anan shine law kanu yu'minuna billahi wan nabiy Musa ce sun yi imani da Allah tun farko tun da sun ce suna da alaƙa da littafi kuma sun yi imani da annabi Musa amma unzila ilai fit taurati. abin da aka saukar wa annabi Musa a cikin attaura mattafazuhum awliya shine mattafazul na Auliya a. ba yadda za a tuno su haɗa kai da mushrikai da ba su da alaka da littafin sama rashin kimanin da littafin annabi Musa da Musa ne yasa suka koma suka je suna yin wancan shi yake cewa li anna taharima zalika muta'akkidun fi tawrati domin haramcin wannan ko a cikin attaura haka yake sai yake wafi fi shar'i Musa alaihi salam haka nan cikin shari'ar annabi Musa falamma fa'alu zalika zahara annahu laysa muraduhum taqrir din Musa alaihi salam lokacin da wannan ya tabbata sai nuna cewa ba manufarsu shine tabbatar da addinin annabi Isa ba annabi Musa ba bal muraduhum ar-riyasatu wal ja' abinda suke nema kawai shugabanci hmm. yasma'una fi ta'sirihi ko fa yas'auna fi ta'sirihi haka yanzu koda da sunan addinin ne za su yi aiki don shugabancin ya samu wallahi sai sun yi bi ayi kadaru a alaihi hanyar da suka samuwa iko sai sun yi akwai wata matsala da ake ta tattauna kwanan nan mutane suna ta jiran su ji mai nan ce an koma ce ko ma har yanzu eh, an samu almushaffikuna da azzanniyuna ko wanda kai kokarin kawo mutane shakka suke zo su akan sunnan manzon Allah wannan kafin in zo kai sunan da za ku ba su kai shine al-mushakkikuna zanniyuna. yawa masu yan shakka da yan zato eh yan zato yawa wannan kuma ka jira hmm. kafin rabanin ya kare zan samu wata rana gaba daya sai in bigi matsala sai in wuce yawa a tara nan yawa amma sunan da za ku ba su yanzu almushakikuna wazzanniyuna dan kawo wa mutane shakka da zato a to annabi ya magana wani ya ce wai in sahabi ɗaya ne ya ji wai kabaru ahad wai ba tabbas gane fa cewa matsalar sahabban annabi wajen mutanen kirki ko ba mutanen kirki ba ne babu wani ɗan adam da ya isa ya shiga wannan matsala duk abin da kaga ana magana na aljarhu wa ta'adi ko maganar sharaɗin ruwa in ta cika a karɓa ana maganar waɗanda suka zo bayan sahabbai ne ba fa sahabi ba su ake magana saraka in umar kaɗai ya ji magana daga annabi ta inganta ta tabbata ya faɗa al'ummar musulmi ba ta da matsala da wannan da umar din nan shi shi kadai billahi ladhi ya fi mutum miliyan ɗaya yanzu da suke rayuwa a bayan ƙasa da haka wata waƙi'a ta faru yanzu a ce mutum miliyan ɗaya sun ji ta a yanzu billahi ladhi ta fi tabbas akan a ce umar shi kadai ya ji ta daga bakin manzo Allah ta umar ta fi ta fi tabbas wallahi akan kan mutum miliyan ɗin a yanzu eh wanda shi umar ba shi ya da shaida kansa cewa mutumin kirki ba ne. Allah ne ya faɗa kamar yadda duk masu maganan nan ka fara tambaye ka ce da Allah imanin ka da imanin malamin ka tabbas ne ko da tsoro ai ka ga sahabbai su kaɗai ne Allah ya nuna yace ulaika humul mu'minuna haqqan wallazina awaw wa nasaru Allah sai ce ula'ika humul mu'minuna haqqa mutum da su ne masu imani na gaskiya da shaidar wa'ayi to yanzu duk wanda yake da imani shi ma imanin nasa zato ne zato ne ko a to tare da zaton ne ana iya yadda kana da imani ko ba a yadda ok kai yanzu aka yadda kana da imani kuma a yi maka mu'amala ta imani amma suna su zato ne wai ba tabbata wannan matsalar insha Allah a jira ina nan zan zo kanta Allah ka ji kan balaraban mutanen yamma cewa abdullahi gwandu lokacin da yake wani iktibasi da wannan aya ya rubuta kasidar sa'ainiya wacce ya ƙare ta da harafin ainul ainu wanda ya gama zai sake rubuta wata ƙasidar? sai ce summa ba'da hadhihi al-qasidati an sha'atu qasidatan Ya yace bayan wancan ƙasidar da na rubuta sai na kirkiri wata ƙasida ta daban wannan asijar da na sake rubutawa sai ya ce arsaltu biha ila akhawaya sai na aika wannan wasiƙar zuwa ga ƴan uwanmu guda biyu sai ya ce dadi wa zaidi dadi da kuma zaidi yace hina lam yuhajira ma'ana wa baqiya fil kuffari lokacin da suka yin hijira tare da mu suka zauna cikin kafare yace uhaddiruhuma ina musu gargadi sannan wato ukbiruhuma bima na ina ba su labarin da abin da muka samu na matsayi da daraja bayan mun yi hijira mun fito daga cikin wayancin mutanen sai ya ce tahari da lahuma alal hijirati ina kwaɗaitar da su da zabar da su cewa su baro su zo su yi hijira shine yake cewa fa sai na ce alaman mubligul anni lidadi wa zaidi wa kullu sa'awun fi biladi ولاة الكفر خوف فوات مال وطمع سلامة من ذي فساد بألا يبقى بين المسلمين وبينكم علامات الوجاد خزلتم جمع إسلام جهار ضد منكم موالاة الأعادي سيتي نسيتم ما قرأتم في الكتاب لذا أخطأتم سبل الرشاد ألما يكفكم إن يكفيكم ولا يألونكم في ذا المراد فذلك لا تجد لا يتخذنا إلى براء منكم يا عبادي لواسعة ولو كانوا وبدع براءة فافهموا صوب السداد لسي وليس لنا كلام في سليء لهم ود كطيب ولا كباد ولا تسأل عن أصحاب الدلال كصاحب ناقة أصل الفساد تولى كبره بغدا لدينا فكان قدارهم وهم كعادي يربط ولنا مسيقا ينا على من مبلغ الأنبي ذلك na Allah waye zai isar min da wasiƙa ta zuwa ga dadi yasa irin wannan munasaba ba za mu taɓa manta da shehu mu shehu amina ka ba irin yadda yake jan bahar rajas da wasu ba na waƙoƙi yake alaman mublighun anni ne, wa zaidi wa kulli sawun fi biladi ولاة الكفر سوف فوات مال وتم سلامة من bi Allah ya يبقى bainal muslimina وبينكم علامات الوداد خذلتم جمع إسلام جهارا جدا منكم موالاة الأعادي نسيتم ما قرأتم في الكتاب لذا أذكرتم سبل الرشاد ألما يكفكم إن يصفوكم ولا يألونكم في ذا المراد كذلك لا تجد لا يتخذ لا كلاب رآء منكم يا عبادي لواسعة ولو كانوا وبدا براءة فافهموا صوب الصلاة وليس لنا كلام في سليق لهم ود كقيد وذاك بادي ولا تسأل عن أصحاب الضلال فصاحب ناقة أهل الفساد ولا كبرهم بغدا لدين فكان قدارهم وهم كعادي بكوة wa istibati shi abdullahi gundi cikin baituka guda uku ya kawo ayoyi masu yawa lokacin da yake so ya nuna wa'incan da ba su hijira ba da ce musu alamma ya ce tazaltum jama'a islamin jihara kun taɓar da taron musulunci a fili bidan minkum muwa da fil'adi saboda kun yadda ku jibinci maƙiya Allah ya ce musu nasitun kun bar ma karatun fil da abinda ku karanta a littafin Allah yace musu su aqtatu musubulan rashad wannan yake kuka kauce wata barfin shiriya sai yace alamma yakfikum dan Allah bai ishe ku ba abinda kuka karanta a Qur'ani in yasafukum ai aya ce in ya yasafukum yakunu lakum min alamma yasafukum in yasafukum wala ya'lunakum fi dal muradi ya ayyuhal ladina amanu la ya'lunakum la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan yace dan Allah wannan ayar bata ishe ku ba yace kazalika haka nan fadin Allah la tajid kazalika la tajid la yattakhidhu لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا بالآخرة لا يتخذ لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء كذلك لا تجد لا يتخذ إلا برآء har zuwa inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi ila bura'a minkum ya ibadi ya ibadi alladhina amanu lawasi'at walau kanu yu'minuna to shine sai ka wannan ayan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi mattakazuhum awliya to shine mahallin sai lawasi'atun walau kanu wa bad'u wa bad'a ko wa bada wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal bagda abu wada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghda'u abadan shine walau kanu wa bada'a ko wa bada bara'ata fafhamu sawba sadari sai kawo kuma farkon bara to baiti ne guda uku ya iktibasan ayoyin qur'ani sama da aya goma Allah ka ji kan balaraban mutanen yamma ana nuna min lokaci yayi za mu tsaya nan. ba tare da ayan ta kai ƙarshe ba domin ittakaza ma'ana yana da shi wajen guda bakwai a qur'ani in mun zo gobe insha Allah kafin mu dora la tajidin ashaddan nasi kuma tsallake tunda tafsirin ci gaba da za a yi Allah ya mana tawfiki Allah ka shiri shugabannin mu Allah ka yi musu albarka Allah ka riko da hannunsu Allah waɗannan shugaban Allah ka ci gaba da sanya su zama rahama a gare mu Allah kada ka sa waɗannan shugaban su gaba da zama azaba a kan inda aka fara samun sauki akan matsalar tsaro Allah ka sa tsaron ne ya tabbata inda ba a samu sauki ba muna roƙon Allah ta'ala ya kai musu sauki Allah ka sanya shugabannin su zama inuwar da al'umma za ta samu sauki ta huta farashin abinci abinci ne ya fara karewa Allah ka ci gaba da karya shi farashin man fetur da ya fara sauka Allah ka ci gaba da rugurugu da shi duk mai san al'umman nan ta samu sauki Allah ya kawo masa sauki wanda ke nufin al'umma ta shiga bala'i Allah ka shagal da shi da abin da zai shagaltu al'umma ta samu sauki muna roƙon Allah kai mu shugabannin mu albarka Allah kai musu albarka wannan nauyi da aka dora musu Allah ka ba su ikon saukiwa dan tsarkin sunayenka Allahumma inni ka bi anna laka alhamdu la ilaha illa وحدك لا شريك لك على المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك